Masu sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na muhawara ta Studio Kalangu. Wannan shiri yana zo muku ne a kowace rana inda muke tattauna a harkokin rayuwar yau da kullum. Ana watsa wannan shiri a fadin kasar niger da gidajen rediyo 52 da studio Kalangu ke hulɗa da su. Daga gidan rediyo far'a na gundumar Gaya za mu tattauna a mareken yau kan ba da haɗaɗɗen ilimi ga yara masu fama da nakasa ido a gaya wani irin ci gaba alƙalin masu nuna cewa a jamhuriyar niger yara masu fama da nakasa musamman ma yara ƙanana masu nakasa a ido suna fuskantar matsaloli da dama hasali ma dai a shekarun da suka shuɗe akasarin yaran ba su samu damar shigar makarantar boko ba lalle an sartar da wani ƙudurin doka mai ba da damar ɗaya zuwa ga marasa nakasa da kuma masu fama da nakasa kenan babu wani bambanci tsakanin yaran. To a jihar Gaya a shekara ta 2017 ne aka soma rubuta yara masu fama da nakasa a cikin makarantun nan boko. kenan makarantar nan guda biyu ke karɓar wannan yara kewa da makaranta kwartagi 1 da kuma kwartagi 2. To koya lamarin ba da haɗaɗɗen ilimi ga yara masu fama da nakasar ido a wannan makarantun nan to ko ya ne yara masu fama da nakasa ido ke karɓar horo a wannan makarantun na biyu wane irin tasiri shiga makarantar boko ta kawo zuwa daga rayuwar waɗannan yara domin samun amsar waɗannan tambayoyi da kuma waɗansu mun gayyato shugaban ƙananan makarantun nan malam abdullahi abubakar ɗan salatu muna tare da kuma malam ibrahim noma masani ne akan horon nakasassu yana daga cikin waɗanda suka ƙaddamar da karɓar yara masu fama da nakasa a cikin makarantun nan muna tare kuma da madam yakuba hasiya duka wakiliyar shugaban kungiya mai taimakawa 'yan makarantar boko masu fama da nakasa mun gayyato kuma malam hamma tsohon ɗalibi ya zo ya amsa da ƙungiyar kasassu kuma ɗa a cikin makarantun nan nan muna tare da hamida haruna ɗaliba ce a kwari ta gido to malamai barka da isowa sunana bilkis ahmed si zan sha akalar wannan shiri tare da abokin aiki na fadel alu sai ku kasance tare da mu masu saurare bisa ga yarjejeniyar da ta shafi haƙoƙin yara da dukkan ƙasashen mambobin majalisar ɗinkin duniya suka amince a ranar 20 na watan nuwamba a shekarar 1990 da goma da zara an haifi yaro dukansu yara matsayinsu ɗai ne sai kuma a cikin yaran waɗansu su tun an aihe su suke zuwa duniya da nakasa kamar irin ta nakasa ido wadda ke iya rage waye waɗannan yara damar samun ilimi da sauran abubuwan rayuwa ganin wannan hali an zartar da wani ƙudurin doka mai basu damaimaki da dama domin inganta ilimin waɗannan yara masu fama da nakasa gwamnatin niger da ƙungiyoyi da dama kamar su unicef da makamantansu suke tallafa ma yara masu fama da nakasa daga cikin damar akwai shigar da nakasassun yara masu shekaru har kamar ha yaro ko ya kai shekara goma sha biyu ne yana da damar ya shiga makaranta ba tare da la'akari da irin nakasar da yake fama da shi ba kenan ko wake irin nakasa ke shi an ba shi damar iyayen shi su rubuta shi makaranta a gaya dai kungiyar mai zaman kanta cewa da plan da kuma scoop gaxinai su ne ke ɗaukar nauyin wannan yara to malamai za mu fara da shugaban makarantun na ƙanana malam ya lamarin karɓar wannan yara yara masu fama da nakasa musamman ta ido ya lamarin su yake a cikin makarantun nan muna farawa da gode ma radio fara'a da wagga dama da ta mu don mu kawo eh, bayani ga yadda muke gudanar da karantar suwa yara masu nakasa a nan cikin gunduma gaya eh, nan wajen inspection gaya cikin lokalolin biyu kwara ta gi'an e kwara ta gido eh, yadda dai aikin ke gudana yanzu mun kai matsayin da muna cewa jama'a duka sun gane yanzu ina muku magana muna watan disamba lokal ta kama da wata biyu amma har satin da ya wuce na jiya na samu madanni sun gaya min da ana ga kawo yara masu nakasa e, wajen ɓangaren Eh, masu nakasa na gani alhamdulillahi nan ga gaya eh, mutanen gaya sun zama jiyau ba ganau ba allah ya hore muna mushanni cikin masu gani waɗanda an ka ba su horon su karantar da yara masu nakasa gani kuma muna da ma mushanni waɗanda su da kansu ma ba su gani suna karantar suwa masu eh, nakasa ganin nan kenan al'amari ya zo muna da sauki in uwayen yara sun zo da yaro mai nakasan gani ba sai an yi dogon bayani ba uwaye suna gani ga mushanan ma musamman shi da kanshi eh, bai gani kenan eh, wannan yana zama abun da ke ba su kuzari tunda sun ga ga mu wanda bai gani kenan shi ma karatu ya yi har ya inda mi aka ca ya zan mushe kuma sun san da in an ka ɗauki wanda bai gani an ka bada shi ga wanda bai gani sun san da yana samun kulawa komi an matsala shi mushan shi ya san wata matsala sam komo ta bangaren malam ibrahim noma kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka kaddamar da wannan tsari kuma tare da ku an sa yaran na a nan ga gundumar ga makarantun ne waiwaye adon tafiya ko kuna iya tunatar da mu kokarin da kun kai an ka samu an ka sa yaran na makarantun ne a nan ga gundumar gaya assalamu alaikum. alaikum salam. Lalle tabbat ina da bayani kadan da zai yi muku biskan ekol ɗin yadda mun ka yi ekol ɗin Allah ya kama mana mun ka samu sa'a ya bi hanyar. Ekol ɗin mun ka zo nan garin gaya shekara 2027 a cikin wata Nuwamba kwanan shi tara mun ka bude kalas ɗin nan wanda aka ce ma kalas integratrice. kalas integratrice shi na cewa wannan kalas in makahi zalla za a sa cikin shi ba a sa wanda bai da nakasa to ko da mun ka zo kalas in nan mu mun ka zo ba mu da kalas a cikin garin gaya mun ka yi watanni karkashin uwaye itace eh, mun ka samu yaro guda biyu mun zo da saye da marke ba mu tawowa har mun ka samu abun ga gudan ya ma bar zakkuwa ekol gaba da samsam yace shi bai iyawa gugan kuma ya zo yau gobe bai tahowa ya ce waje ba ya karatu kuma shi zai na nemo abinci tunda su duka masu fami ne mun kai wata daya na biyu mun ji labarin wa'ansu yara biyu yaran biyu nan ni na tashi na ce a gwada min gidansu da na tafi gidajen nan na tambayi uwayen su ta ce min lalle ita tana so yara a sa su amma uban tana da wani problem kun ko yaran ana ce musu hamida haruna da rashida haruna da su muku fara fondation in école dui da lokacin na ta yi bai ma san akwai class integrator su dan babu shi yaran nan mun kai na tashi da su a intendo ko sun kawo su école da marice in maida su har mun ka samu mun ka gani wani nasara wanda aka ce ma le père église catholique na tashi da ni da abokin aiki na guda wanda aka ce ma yunusa mamman mun ka tashi mun ka tai wurin shi mun ka yi mai explique situation mu da muke cikin shi ya ce muna to yana gani abin da zai yi muna ya doko muna wani dan kabu kabu mai kawo muna yaren nan eh, sauyan kwana ya eh, bunga wata shidda wannan simuwa ana kawo muna yaren na a kawo su ecole a zo a doko su a maida su haka mun ka kan mai haka ke kamar kamar shi ya doki nauyin shi ya nauyin kai yaran nan kai yaran nan ecole kawo su ekol in lokaci sauka kai allo a taya mai da su gidajensu kamai sannan mun ka samu karin yara da mun ka samu karin yaran nan mun ka tambayi uwayen su yara suna iya tawo ekol sun kaje ce mun a'a lahi su ba wai ba su son ekol din na ba karfi na ba su da abun da kawo yaran ekol gaskiya masu jayo su kawo su kwal tun da dai an ke hawa ido shi ke abun ga mun ka tashi mun ka shiga gari mun ka samu sa'a mun ka samu tirezori na tirezor can wanda cikin prefecture mm. shi ma Allah ya mai albarka ya sa hannun shi cikin tahiyyar nan yayi wajen shekara guda ya doko kabu kabu saboda yaran nan a tai a doko su a kawo su ecole a maida su wanda an da wancan tirezure mm-hmm. a takaita mm-hmm. Mm-hmm. sannan muna nan wanga nasarar da na yi muku zance hallo ya gada abun sa avance yana ga cigaba yana ga cigaba shi na sun ka diba juna da abokin aikinsu tuna sun ka bude scope inga da kuce ji scope ga kisina inga tun o odebi mun ka tai mun kai musu demand please ya eh, demand yace lalle shi bai iya hidda kudi ya ba amma ilvafar da samu yana diba abun da shi ka yi to masha Allah malam tunda scope na nan za mu bata damar ita ma ta yi magana hama hama matsayin ku na ma'aihi kuma kuna cikin kungiyar nakasassu kamar mi kuka ji lokacin da aka bude makaranta wadda za ta ba yara ilimi amin alaikun salam lalle lokacin nan ina jin daɗi ina karatu ne ina karatu ina karatu sai na sai na yi nisa na yi wata biyu zuwa uku ina karatu to na ga alama kamar mutane in suna da fami bai jin daɗin karatun ekol saboda kenan kuma kun shiga makarantar ma kuma kuna cikin kungiyar kun shiga makaranta na shiga makaranta ina karatu sosai kuma ina jin dadin shi amma saboda na ga ina da fami dai ne bai nan ka kwanke saboda in fami bai ci abinci ba mutane ba ka murnawa a haka to yanzu kama a matsayin ku na ma'aihi ya kun ka ji lokacin da an ka hwari yaran nan da sun ka ki gaba da zuwa lakon wane mi kuka je a ranku kun yaba da wannan mataki da an ka doka na a sa yara ƙanana makarantun nan yara masu fama da nakasa ta ido. Lalle na ji daɗin ekol nan saboda in akwai makahi cikin ekol in mai ido ya zo bai wasa da makahi. Wurin nan dai ne na ji daɗin ekol nan sosai saboda ko ina ne kafe sun ta yi kamar ekol kwar ta gyan da yara bai wasa da shi. na sha Allah hama mun gode hamida sannu lahiya ne wala hamida hamida wani aji kika nan gayi yanzu kakin dai in fara magana abin da kawo ni muna gode ma Allah muna gode ma yan radio farha to hamida kalasa shidda yanzu shekara biyar kenan kina karatu da an ka saki ya kika shidda an ka saki kin fara zuwa makaranta farko da ni fara zuwa makaranta gaskiya na ji daɗi zuwa makarantai don akwai man sauran mutane idan har aka gaya musu akwai ekol din da zamfan andikafe suna cewa a'a hatta ƙaƙana za a cewa andikafe bai gani shi rubutu ta wace hanya ni da kaina hamida haruna ni ga hiddo kayan aiki na in yi musu explique amma saura suna ganewa saura su ce ƙarya na muna yin rubutunmu mu mun ka san abin mu me waɗansu mutane sai su ringa cewa a'a hai ta yana za a cewa yara yan danzanfa dikafe su yi rubutu har su yi kalkile To, Hamida sai ki faɗa mun ta ya ne kuke kika rubutun a makaranta? Horko ɗaukan darasi na tun horko na Me sai mu Ibrahim Noma ya koya muna C point. C point wannan suna ake bambanta letter na abcd wako sifuwa inna mun koye shi farko ba gane ba amma zuwa da suka kwantar da hankalinsu su muna explique muna gane to hamida yanzu shekara biyar kina makaranta kama baki taba fuskantar matsala ba ko kama halan baki gane da wani abu ba ko kama in zaki ta ta yama kike zuwa makaranta hamida yadda nake zuwa makaranta eh. babana tun dai warkon da mai sai in sun ka mu na kabu kabu babana wata rana su ga ɗowa su ɗauke mu su kai mu makaranta muna zuwa makaranta mu tai da kanmu ma madan inmu madan hasiya ko na mutu bambancewa da baiwar allah tai da mai sai ibrahim ba su taɓa gudunmu ba wata rana ba mu kawo kuɗi recreation su ga taimaka muna ko rashin lahiya su ga ɗaukan mu su kai mu asibiti ba su taɓa gudu ba su ce saboda ba su muke ba su gudane mu sabili da na kasa da Allah ya ba to mun gode Hamida mun gode malama ku sun ka jagoranci kun zo a matsayin wakiliyar kungiyar gakasinai kama kuna iya faɗa mana ya ne kuke gudanar da hulɗa da 'yan makaranta masu fama da na ƙasa lalle suna kula da yaran ga nasare da ibrahim ya gai nasare ya fara ɗauka musu kabu-kabu ana kai su an tartan nasare ga kamar lalle suna nesa wasu babu su kusa sai ya shawarce mutane ya to yanzu saboda suna nesa za a taimaka musu yanzu ana ka abinci da na lekula aka dafa musu yanzu nan akwai ong in nan nan bayan kan mm. nan suke zauwa tana tallafa musu ana dafa musu abinci midi nan suke wuni da safe kuma ana ba su karin sahiya a lekwal suna midi in ta yi su zo nan su ci abinci akwai masu kula da su aka ɗauka musu kenan kamar abinki ne ake ba su na musamman yara ne ake ba abinki masu fama da nakasa ne da nakasa idanu an tantan ma akwai kurame da a mu da ya ce mm. kasuwan inclusive duka ne ake kaiwa mm-hmm, mm-hmm. yau muna magana mm-hmm. biskan masu na kasa ido eh an tantan duka dai an muna ba su abinci to ya ne abinki kadai ne kuke tallafa musu da shi ko akwai wani taimako da kuke ba yaran akwai taimakon da aka yi musu tunda ko gaba kansu in ga an yi musu koyon aikin hannu sun yi naɗin tabarmi su hammu ma yanzu shina gani abin ga saɓa kujera yake na ana koya musu kuma ana kuma ba su lahiya ma ana tallafa musu da magani tunda rana wata ma bi an kama yin likitoci sun zo sun dibi idanunsu an ce kuma an ka kawo resulta ko ne za a mishi karni da santi an kira uwayensu an shida ma uwayensu ta da uwayensu suka zo kudin likitoci tamar idanunsu an dibi matsaloli yanzu an kawo resulta ko ne za a mishi karni kenan bayan abinki hamma lafiyar jikinsu kuma ana dibi kama ya ne suke kai yara makaranta sun samu ta ne ko dai kabu kabu ne ke kai su makaranta yake ONG inda ikwal babu nisa mm-hmm. su suna zauwa kamar midi ta yi da kafa suke zauwa nan su ci abinci su ga ka kansu su ga ka kansu sai yan akwai gidda tare da su masu idanu sai su shayo su su zo da su mm-hmm. sun ka ci abinci sun ka wuni nan da marece kuma sai a maida su yanzu akwai mace biyu na mai kula da su To sai mu dawo ta shugaban kananan makarantun nan. Sai mun shi bayanai daban-daban. To ya ne ake gudanar da wannan karɓar ilimi? bismillah mala kawo ma yar eh, muna ga samun tallafi da yawa da ni hodi daga farin nan ga gaya mutane alhamdulillah ana kula sosai ba mu mancewa bancin siyaskin nan da ke musu abinci kuma ina ƙara jaddadawa da suka zuwa cin abincin nan duka mun kula muna ga taka tsantsan yaran nan suna da tahiya lamu lahiya kuma kullum sai mun sa tare da su wani mai rakiyar su mm. saboda a kare su da jawo kuma abincin da aka ba su muna da tabbacin abinci ne mai lafiya wajen tallahi mun samu mutane da yawa masu kamus tallahi a fara dai da shugaban gunduma na gaya duk yawanci inda ya samu dama sai ya kawo zancen waɗannan yaran nan da suna son taimako wannan ya aihar da bara ga azumi conseiller special na president de la republique ya kawo musu taimako ko wani cikinsu ya samu eh, buhun shinkafa da mai kuma shi ma prefekin ya taimaka akwai ma musamman dan eh, makarantar da prefe ya ɗauka ya ce wannan ya ɗauke shi ga wuyan shi ya ɗauki nauyin shi kenan eh, musamman ya ɗauki nauyin shi kuma akwai mutane da yawa kowa na ka irin nashi na taimako uh-huh. Allah ya biya su da amin suma amin amin eh, bisa ga tambayar da ni kewa ni kama suna karɓar ilimin ne tare da waɗanda ba na kasassu ba su da matsalar ido matsalar gani to kamar ya ne suke karɓar wannan ilimi tare. Oh, madalla. Eh, abu farin dai wanda ya kamata mu hoyace mu mutane su ne waɗannan eh, yara waɗanda da matsalar ganin nan yara ne kama ko waɗanne yara eh, shi abinda muke nuhin da integration shi ne yaran nan su shigo cikin mutane babu wani dalili na ahidda su ganga ga aware su shiga cikin mutane shugu da mutane su ci moriyar mutane mutane su haka ma kudirin dokar ya tanada shi yasa yara in sun zo makaranta shekara guda aka ɗauka a yi musu abun da aka ce ma class preparatoire ma'ana class preparatoire kenan sai an horar da su mhm. an koya musu waɗansu ɗabi'o'i na lokal ke sa su shirya sai a kawo su a rubuta su aji na hoko tare da yara waɗanda ba su da nakasa duka in an gama su ko mushen da ke karanta suwa ajin da adda masu nakasa mushen nan sai an tabbatar da mushe ne mai horo mm. yana da horo ya san yadda ya yadda aka karanta su yaro mai nakasa eh, haka nan ne aka yi in ko Allah ya sa ma mu shan bai da horo muna da wata ɗabi'a wadda muka ce ma itinerans kamar yanzu ibrahim noma eh, mushe yana karanta suwa in duk ta kai lokacin da an buƙaci a gaya ma yaro mai nakasa ko a koya mai wani abu da shi mushen bai da wannan horo ibrahim noma shi za ya zauwa ya shiga tare da shi cikin aji da taimake shi a samu a wuce wannan abun da aka so a gaya ma yaro alhamdulillah yanzu dai ba mu da duba ta matsala bisa gare shi itineran shanni waɗanda aka girke suna da suna garkin su to madalla mun gode sai mu komo ta bangaren malam ibrahim malam ku ne kwararre ganin ku waɗannan mushanni wata rana ba su dai ba su fama da irin wata matsala suna iya ba da darasi sosai ga yaran nan masu ɗaukin darasi tare da sauran yara da su ma wanda ba su fama da ikasa to madalla eh kamar yadda monsieur inspector ya muku explique inda an ce yaro wanda da kasa na matsalan gani hakan ga wanda bai gani man in yayi class din nan na harko wanda aka ce ma class preparatoire sannan ana yi integration shi miya integration as kamar a sashi cikin wanda ba su da kasa. an gane kuma an sashi deja ya yi formation tunda in mutum bai samu formation ba Eh, in ta gane na ba bayi garanta ko class superior sannan in an sanda ta kore ta iya a yi integranta avec ah, les autres élèves an sa star da yaran nan da maîtresse in de la classe kenan maîtresse in tana yi leso inter normal babu wani a ta ce wai akwai wani da na kasa ko wanda duk daidai duk mhm. na ritm guda za ta dauko musu sannan ritm in kama a ce akwai devoir ko akwai wani exercice mhm, akwai jarabawa haka akwai wani jarrabawa mhm. hakan ga sannan ita mai taras in za ta dauko papiye in ta kawo maitar itineran ko maitar specialist wanda a gorare cikin aikin kawo a buga mai elef din nan da cikin class ta. kamar o babu maitar din babu metar na biyu. Ina son in gane kamar ya suke dokin darasin su da basu abun ga gani sosai. Duk muna kai can. An buga wannan kamar papier na ekiricir insu in an kawo metar itinerar ina shi na zai buga wani ekiricir insu ba wani rubutun biro na ba wani puwan puwan na kamar hudodi na aka yi da akwai wani cini in sun aza hannayen shi eh. suna ji cini in to nan kamar yadda hamida tun da harko ya ce muku si mm-hmm. puwan mm-hmm. ko wani karo ko wani daki mm-hmm. abun ga huda da shidda a cikin shi huda shiddan nan da su aka aiki kun gane mhm. yanzu almisal da sun aza hannun shi in dai hudun na farko an ka danna mm. kenan an san wani letter na wurin nan an mm. danna biyun a memtan sun san wani letter na a wurin nan to yanzu wannan papiye da kuke haɗi takardun nan da huda abun mai tsini ina ne suke samun shi yanzu takardun nan lalle tabbat takardun nan ba a samun su nan ga a garin gaya da abun da aka rubutu da shi wanda aka ce ma tablet mm-hmm. da ponson ponson in shi na a bik mu ba irin wanga bik na ba ponson kamar wani cini na shi ko wani tsini gare shi kama allura kenan ko kama annura mm-hmm. haka yake yanzu in muna da bukatar wani kayan aiki mun ta inspection su su tambayo muna wani niveau national ko regional in babu regional a latilas sai national lallai rabonmu da a ce mun samu dotation na ita tun 2018 da mun ku zo nan ga da eta ya kawo muna kayan aiki yanzu muna shekara ta 2022 shekaru hudu kenan tun shekarar nan da mun ka samu kayan aiki musamman da an ka ce wanga ita ya turo muna su yanzu ina ne muke ga samu kayan aiki a travers wanda ga kama muna le projet da sauran ma'aikata wanda ke kula da yaren ga kamar yadda inspector hada muku da inspector prefet les autorités dai a mun ta mun kai kukan mu sai ce ilvon de mande su kawo mun haka muke gai muna samu kayan aiki da su kusa ga kisan inga su ma suna kawo mun matar suna kawo mun kayan aiki na yara To yanzu kama akwai wani gudunmuwa da aka zan tambaya iyayensu kamar sauran 'yan makarantun ne ana ke a kawo wani ko ta gudunmuwa da ake tambayar su kuma aihuwa don su ba da tallafin su su ma zuwa ga a gyara makaranta ko a sai kayan aiki. Lalle tabbat ba mu tabbace su kawo kudi kaza a yi sai kayan aiki lalle sai dai abun ga kudin kojes tabbat yadda kowa ga biyan kojes su ma haka za su biya kojes tunda duk mm. abun da aka so ma sauran su ma suna da incin musu sun da duka inkin su guda to malam mun gode sai mu komo ta bangaren hamida hamida ya hulɗar ku take tare da 'yan uwanku ɗalibai a makaranta a kyan lakol mu da muke ciki alhamdulillah sai dai mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ni dai ban ce wani ba alhamdulillah da na shigo kilas in masu idanu ba su taɓa guduna ba sabili da madai inmu da mese sun taho sun yi musu explique sun kace an kace ka a guje kafe kamar saboda ba su gani haka a guje su yanzu for example ni ina da abokai da yawa cikin kurkin nan don abin da za mu yi muna yin shi na guda. To lalle Hamida mun shi an sai mu komo ta bangaren hamma ku ke wakiltar kungiyar iyaye na masu nakasa hamma ya ne yaran ku ba su kuka kama ana to ana matsa musu a kan makarantun ne. A'a akwai lokacin ma in yaro ba ta yi ba kuka ne yana fara ma. Wada yana cewa suna hakula da yara ya suna ba shi abinci To lalle mun gode hamma. Don sai mu komo ta bangaren hasiya a ganin ku yara karatun nasu na tahiya daidai wadda ya kamata. To lalle suna ga taya don ni doki misali Hamida wuri na take. Kamar da take zuwa can tana wunin nan ni ban barin ta haka nan. Ina ba ta exercise dai mai zuwa. kuma ko su da yawa na ta yi wata da in in tabbata in tana yin shi ina iske ta kuma ileson wanda ya kamata mu yi da marece ina gwada mata shi in ta zo na wuri wunin nan ta ɗauke shi don leson duka da an ka ai resite wallahi tana mai resitan shi to madalla mun gode mm. kamar sai mu komo ta bangaren malam Ibrahim Noma malam yara na ɗaukar darasi tare da 'yan uwansu yara a ganin ya sakamakon yake to madalla lalle in an ke an yi evaluation ko composition wanda a gare mu daga primaire har zuwa college wanda muke ga kawukan su wanda muke ga transcript ni ni ga transcription can au niveau du collège da nanga au niveau du premier lalle tubarikallah har yanzu dai ba mu samu wanda an ce ya shiga 15e kenan su ne a gaba don sai in koma ta bangaren shugaban makarantun ne. menene muke gwada muku da lalle suna nan ga aikin wa ya kamata kuma suna nan ga samun ilimi yadda ya kamata don Eh, a matsayinmu na shugabannin lokal kowa ya san dai akwai kwansiye pedagogic masu jewayen lokal suna ganin yadda mushanni ke gudanar da ayyukansu waɗannan kwansiye eh, pedagogic muna gode wa proje lokacin da ya kaga ba tsarin mushanni horo su ma waɗanda an kai su an ba su horo kenan in sun zo cikin lokal inda adda irin waɗannan kilasoshi suna shiga ciki suna ganewa mushanni na ga aikinsu ko ba su ga aikinsu a bisa ga yanzu dai takardun da ke zauwa eh, gare ni na waɗannan mushani da waɗannan klasoshi gama alhamdulillah suna ga aikinsu yadda ya kamata ga zancen eh, karatu na yara masu nakasa matsalar gani eh. nan ga gaya alhamdulillah muna da entumeri tabrali inda ake wallafa littattafai wannan mm. entumeri an ba mu ita ne taimako plan to ita embryonar eh, kenan ka aiki ibrahim ya haɗi ya ce in an kai yaro mai nakasa cikin klasin shi zai gudanar da aiki yadda ya kamata inda yaron ko yana da nakasa zai gwaja ya gani mm-hmm. eh, to eh, yadda aka yi kamar bisa ga yaro dan masu nakasa waɗanda ido waɗanda ba su gani na littafi wanga na masu gani shine ake ɗauka a kai cikin wannan yan primerikin yan za ta hiddo shi bisa kan kala ta rubutu waɗanda yara waɗanda da matsalar gani su ma suna isu karanta shi su karanta abun da waɗancan su yan primary nan cikin Nijar ba su ibiya ba Wani yi maya Allah taimake mu a nan ga an same shi oh, yau a nan ga ya duk yawancin littattafai na yara masu gani mun juya su mun maida su bisa kala kuma na yara masu matsalar gani su masu na umarni. Masha Allah an samu ki gaba ma sauraron shirye-shiryen studio Kalangu maudu'in muhawarar maraiken yau shine ba da haɗaɗɗen ilimi ga yara masu fama da nakasa ido a gaya wani irin ci gaba yanzu kuma shugaban ƙananan makarantun ne yake ha gaskiya an samu ki gaba yanzu ga damun shi kuna ke ha irin matsaloli ne kuke fuskanta. Malam Ibrahim Noma. Matsalolin da muke fuskanta a cikin lokal shi na har yanzu dai muna da matsalan kayan aiki na yara duk da ke akwai akwai amfiri wannan uh-huh. amfiri ba na yara ba na yara ne ba akwai tablet din su wanda suka aice da su da su kan musamman sun uh-huh. guda ya bace na'urar zamani wala su muna da bukatar su suke ofir a mejir yaran da gare mu ah, ce uh-huh. da kayan aikin da gare mu kamar mm-hmm. kayan aikin a ce muna da tablet su shida yaran da garin sun yi su shida kenan kun gani can ma akwai man kama kun gane ko allo da abun rubutun ponson shi kuma kun sa harkar da masu masala gani sai a hankali mm-hmm. yau in sun doka sun za su aje shi ba Wannan mm-hmm. batewa na suka kenan in abun nan babu su da yawa to kamar kayan nan na'urar nan alakwal suke ajiye shi kyan a makarantun ne suke ajiye shi ko suna zuwa da shi gida ne lalle wanda cikin manyan-manyan kalas su ana ba su su ana ba su damar su tai da su gida su gida dan in akwai exercise da an ka ba su ko akwai wanda ya bar da mai zuwa su yi aiki da su amma wanda aka cikin class preparatoire aji na horko kenan kamar wanda aka ke seppe sai haka an yi cikin class din can za a bar musu mu yara na baya ba su su fita da shi dan kaya na masu cada kayayyaki na da ba ko ina aka gane shi ba mm, haka ah, sannan kuma nan ga hallo muna da kayan aiki nan ga cikin garin gaya da ba har yanzu garin gayan ga dai ba mu taba samun shi ba wani irin kayan aiki ne me haka nan za ku iya kama ku gwada misalta mu eh, me ake da su eh kamar yaro karamin in an kawo shi ekwal mm. ana so a koya mai rubutu bishet shine kamar dan faranti na wanda mhm. da hudodi sama mm. hudodin nan uku na an ka jera eh cewa hannun hagun uku hannun dama uku da bishetiye su kuma kamar ɗiyan annurai na eh, ruwan masara a ba yaro a ce ya soka cikin hudodin nan kenan in ya soka kowane hudodin nan ya kai bacin shidda nan da an ka bashi da ya hau da yana san yare ne an kai talasan abubuwan nan in yayi mai zan sannan a komo da shi biskan tablet a ce yayi yanda yayi biskan wancan ta eh. kenan kun ga an sauci abun ya gane rubutu. Akwai da ɗan tangarɗa kaɗan kamar abun farko da ba abu da shi babu shi nan kenan akwai dan matsala idan baka abu ba. Halo yanzu akwai wani papi. Wata takarda. Mhm. Wani takarda da aka ce ma papi elastic. shi kuma na class din kamar na leda ma'ana eh saboda yaran nan na aji na farko su mhm. kuma da sun yi rubutu bai saurin shayewa kuma ko sun zuba da ruwa bai shiga cikin shi suka mu gane shi kuma muna da bukatar su mhm. oh. to sai in dawo kama amida wane kayan aiki gare ki na zuwa makaranta wanda kike amfani da su a makaranta wa'in kayan aikin da nake da su mhm. na farko ina da tablet point Mm. tablet da mm. kwanson shi na wannan da ake rubuta sifoyin da lesunoni da dama mm, kina rubuta lesunoni da ba dama darasin da ilimin da an ka baki kina doka ki rubuta kai gare shi na biyu kuma ina da kib kibaritin kib da kibaritin shine a misali a ce a yi calculate ventura plus 112 wannan dai an san dai 135 na to mu ma muna iya pose in shi bisa kan kib da ke ba. Ku jera shi irin wannan eh. Mu yi kalkile mun san mun yi kalkile shi na ba mu resultan da mun ka samu. Masha Allah. To kamar wane irin kayan aiki ya rage miki nan? Kina iya misalta mana wani kayan aiki wani irin kayan aiki kika bukata a baki? To yanzu kai ina bukatan wani kayan aiki da dama. Kamar? Ina son a dingan trasuwa da aka trase. Trase in figure rectangle longer haka. ina bukatan wayannan abubuwan nan ina son su sabili ni ma ina son in koyi yadda masu gani suke trace in samu alhamdulillah me sai in muna iya nuna min wannan ina bukatan shi bayan haka nan kuma akwai wani abu da kika bukata ko dai yanzu dai shi dai kika so wa'annan shi ɗaya nika so na biyu ina son a karo muna papiye sabili da mu ncmd mu da dama ba mu da isassun fafiye ya kamata a kawo muna gudunmuwan fafiye muna bukatan fafiye birai mm. da ake rubuta lesson da shi muna bukata a kawo muna wannan gudunmuwa to mun gode hamida sai mu komo ta bangaren hama hama kuna tare da mu kana tare da mu hamma eh. to ya ne wani tallafi ne kake wani irin gudunmuwa ne kake ba diyanka idan sun doko darasi a lakol sun dawo gida wani irin darasi abun ga kama kana kama musu su ɗauki lesson da anka su darasin da anka su ilimin da suka karba sosai ma to ya kake ka kama musu lalle in ya ta gida ina tambaya shi me yayi shi me sense su yi shi ekol suna kawo maganan akwai abcd kuma akwai eh lisai kaman akwai lokacin nan suna kawo suna ke E, jibril comment tu t'appelles langage langage ko langage sai ke ne m'appelle ibrahim eh, ni ma ina jin dadin nan da abun gannan suna hoji saboda ni ma da ina son ya e zamna ekol ya e ji dadi ina ba su wani abu in na kai shi ekol saboda ya ji dadi ya zamna ya karatu saboda in um, indikafe sun karatu ba ganin wahalan nan da indikafe mai karatu suna gani sosai kamar yau da mu mu da kaina muna zamna ne sai ban da karatu ban karatu ba baka samu ilimi ba kamar mm. eh ina ji kiwo sosai ma kiwon nan da ina ji in na tashi da safe ba san ina ne ina samu ko dala biyu ko dala uku mm. wannan duka babu daɗi amma in indikafe suna da aiki musamman masu nakasa ido ko idan suna da aiki yi sun samu ilimi kamar sauran suna samu wani abu kamar misali saboda mese-mese da madan-madan suna suna karanta suna karanta indikafe mm-hmm. shi in wata sun mutu suna ba su wani abu shi ma eh za su suna jin daɗi suna zauna suna ba su yara ilimi sosai to masha Allah kamar menene burinka menene burinka me kake son dan ɗanka ya zama ni ma in allah ya yarda in ya samu karatu nan ina so ya zamna eh, dilektar ko shugaban makaranta ko shugaban makaranta mai sai a wani haka hmm. ko mai hakula da da indikafe sosai mai karatu mai kula da yara masu nakasa mai kula da yara mai masu kasa. ta Allah hajiya sai na dabo ta bangaren ku malama hasiya kamar yanzu iskupa gaxinai wani irin buri ne suke da don su ki gaba da tallafa ma wannan yara masu fama da nakasa musamman nakasa ta ido to lalle akwai burori da yawa da aka da niyya ana bisa hanya kuma dan ko kabu kabun garsun ka ce baban na kawo su muna nan garjejeniya a nema musu mota hakan ga mai zan kai su ana da wannan wuri za a zan kai su cikin ta kuma a dai kawai buri da yawa aka so a cika musu insha Allah bisa ga harkar karatun su kuma ana so a tallafa musu da yawa Aha, to madalla masha Allah sai ne dawo ta bangaren shugaba makarantun ne malam kamar wani irin kira ne gare ku zuwa da al'umma kun ji dai matsalolin da suke fuskanta kuma kuma kun san matsalolin da kuke fuskanta wani kira gare ku ko wani jawabi ne gare ku game da irin abin da nakasassu ko ake yar masu fama da matsalar ido ke fuskanta eh, na ba ku dama masha Allah a ƙara malam aha to bismillah cikin su dai akwai me aka ce kama eh, ɗakuna waɗanda aka shiga a karatu cikin su waɗanda aka ce ma class. Mm. Yadda ni hobi alhamdulillah ga mutane na ga kawo wa yara masu nakasa, <laughs> masu nakasa gani da waɗansu nakasa duka. mutane sun gane ana ga kasu lakwal amma wani bi yaron na kasashe sai ta hana shi ya shiga cikin ɗaki eh, na aji don ka muna son waɗannan ɗakunan na a taimake mu a yi jina ta yadda ko wani yaro ya zo komi na kasashe yana iya ya shiga ba tare da ya wahala ba Haka nan ko wurin ban ɗaki ana son yara su ma ne a gaja a gyara musu ban ɗaki da komi na kasa yaro yana iya kai kanshi ban ɗaki ba tare da ya sha wuya ba kuma akwai matsala ta karancin eh, mushanni waɗanda ƙwararri ƙwararri bisa ga wannan mhm, mhm, akwai su mhm. amma karamci nasu da yawa saboda shi muna son a yi yadda za a yi a ƙara mushanni horo don su yawa saboda eh, karantar suwa yaro abu ne mai wuya musamman kuma ya zan yaro mai nakasa eh, in yaro mai nakasa in sun kai su goma cikin aji guda yaushe ba sama ya iya ya aikin shadda kamata ba kenan yana a samu mushani sun yawa ana iya kowane mushe a bashi daidai dai abin da yaka iya ya aikin shi a ci a ci manufa yanzu kama misali mushani kwararru a nan ga nawa ne gare ku kwararru ana iya misali kwararru goma gare mu mm. ah, kamar kamar wada ibrahim noma ke gane sosai da aikin nan eh. yan ce ƙwararru abu ya yi amma eh, da aka ba horo wanda aka ba horo to ne proje ya ba horo mm-hmm. biyar na kwarataji biyar kwarataji an biyar kuma kwarataji do mm-hmm. kenan su goma ne eh, yara masu nakasa dukansu in yi lissafi eh. ta fuskar lakwalkin biyu yau <laughs> muna da yaro 166 kowace wacce nakasa tunda nakasa ma kala kala ne akwai mai nakasa ta wajen gani akwai ji akwai ta bangaren eh, jiki jiki eh. tahiya akwai zabaya akwai yaro mai iniya akwai wanda baya ji eh, dukansu dai dari da 66 gare mu amma cikin 166 kin nan akwai yara mata su 59 su waɗanda ba su gani waɗanda da matsalar gani su 24 ne mm-hmm. cikin 24 kin nan akwai yara mata bakwai eh, don ka in an ce dukkan mutanen ga tubakalla eh, mushe kwararri goma kadai ne za su ɗauka su abu zai wuya cikin aji guda sai a samu yara masu nakasa kala biyat mushe eh, yaushe ya kare da yara waɗanda ba su gani ya koma da ya koma wajen zabaya mhm. ne matsalolin da muke fuskanta yanzu in an kawo wajen kira wanda a gare ni mhm. shine me aka cewa eh, mu duka musulmi ne eh, mun yi imani da Allah shi ke arzitar da mutum da ɗanɗa ya ga dama ya baka mace ya ga dama ya baka namiji kuma ya sa albaka Nijar dai alhamdulillah mutane sun ga yani nan ga dai Nijar mun samu waɗanda ba su nan kasar gani waɗanda adana kasa gani soli abdulrahman kowa ya gani ehe mhm, masha Allah kuma ko tarihin musulunci mutum ke saurare mun ji labarin abdullahi bin maktum masha Allah bai gani ya ba da sallah lacin eh, madina don ka shi Allah inda ya ga dama yake sa albarkashi yaro wanda adana kasa da wanda bai da kasa duka Allah ya baka su kuma Allah shi ne zai samu wanda ya so albarka uba haƙi ne nauyi ne bisa gare ka ka isa mishi da haƙoƙin shi cikin haƙoƙin shi akwai ka bashi tarbiyya cikin ba da tarbiyyar nan in ka kai ɗan kalakwal ka sabki eh, in ba haka nan ba na ɗaya yana da matsalar kasa matsala ce na biyu in baka kai shi lakwal ba ka ƙara mishi wata matsala shi na da nakasa wadda Allah ya mishi kuma ka ƙara mishi wata yadda dai ya kamata ka yi wanda Allah ya yi wannan mun gode ma Allah Allah shi tabbata da alheri amma kan mu ƙara musu wata yaro duka na son kulawa amma yaro wanda da nakasa ya fi son kulawa fiye da wanda bai da nakasa. Masha Allah mun gode shugaban ƙananan makarantun nan. Lalle game da ba da haɗaɗɗen ilimi ga yara masu fama da nakasa ta ido a gaya kamar yadda kuka shi suka faɗi an samu ci gaba amma lalle kuma a cewarsu suna buƙatar ababe da dama. To ma sauraron studio Kalangu a nan za mu dasa aya a madadin abokan aiki da ma mahalartan wannan muhawara ta studio Kalangu tare da tallafin ƙungiyar UNICEF. Ma saurare ni Balkis Ahmed Sidi tare da abokin aiki na Fadel Alu muke muku fatan alheri.